ba laifi in ya hau ya hau wajen bukatunsa ko sai kaza ko zai menene ko zai je wuri kaza ya hau doki ko ya hau rafi babu laifi fere mai jimari ya hau je kaga jifa ma akan jifa kan da akan dabba ba ya fita yi قلت له نتي مسا ما قول مالك رحمه الله فيه إذا هو خرج ماشيا in ya fita yana tafiya da al'afa amma shi fi mashayi wajen ba alaihi cikin wata tafiya da ta kama ce ta masa dole alahu an yarka ba ta ga wajen hawan nan ƙarshe da mutum zai tuge gashi ba an yarka ba yi filma na hili can wurin ɗebo fi hawa ijiki a bukatunsa قال قال malikun na'am. A lalura ne wannan ɗalibin alƙafin la ara bizalika ba su ya hawa abun hawa zuwa tebo ruwa ko wurin ruwa wannan ma ruwa ne shine dai babban bukata bizalika la la ara bizalika ba san laysa hawa ijihu fil manahil wanda ba bukatansa a wannan ruwan ije wani ruwan bin mashayi kulki ma malik menene maganan maliku rahimahullah in zakara hajata nasiha in ya tuno wata bukatar da iman tota ba mamaki a ce kun sauka a gada kun kwana bayan kaji ku dawale da za ku sai kuka tuna aikowa a gadan nan kun manta ka ka ku akwai abin da dole a koma to a koma an hau abun hawa a koma a ɗauko shi a zun dole tawaga za ta zaura a kira amma ka kuwa a zamanin su za a samu ba su kan mantuwa ba akwai kwanta hmm? Ina ne yanzu kake gudu? karatu daga farkon inda ina fa kala ibn al-qasim ina ne ما قول مالكي إن ذكر حاجة فيها in kala da aika to kaga in ko a duk zai bada ya dau da ya tashi zai amfani da shi da ya tuna nan kuma suna waye kawai masu kila ba masu da take neman shi kowanne zai yi kausa kafa ba da matayi yanzu da wuya mu kai mu kai take gona mu dawo wani yaro bai bari ya fata ba rigunan sanyin nan da an je an fara ɗaukar tashi baki zai zai tobe zai yi makala a wani wuri ta kama babban babban babban an yi aikin an gama mara yi baro fita wani lokaci dai a tattaro a zubo kai ko an tattaro an zubo daga nan yawa koma gida ƙarshen sai ina can ina neman rigar a wurin maman shi shi bai gari ga sanyin sa ba nan ko ya baro sa kan nan za a zo a magazi dan aka yi aiki yanzu aka yi aikin ko karan masarar wanda muke yi din nan mu yi wane ne din nan da sauransu sai ka ga riga sanyi ana sun tafi sun musamman lokacin sanyi da sa'afin nan yana sake da ita amma in rana ta kai babba ma yana barin riga sanyi a kuma ta yi kaga irin irin malam umar a ce wahala kai wahala riga sanyi nan iman ta sa yaya ka duru ba ya ka ɗauke masa shuru sai ka je gida ki kwana can bayan kwana ga ce baba baba digan nan taka ta hanyi ba ta yadda ya tauri ka san amma na ka ba zai karba ba ya barba ki ki faɗi ne ba wannan illa ya kace in ya gama fushin ke nan. sai dai mushkilan can da muka faɗi da su da safe ka amanta shi da Allah fa bai sai ba to nan ne shi ya yafe ma bai ce ya baka ba to amma ƙarshen ta kunyar ka ya je ɗana irin wannan ya zai ɗauki wannan kai amma dai bai kyauta min ba wannan rikici ka gari ka ba mu je na sai ka amma shi kenan a bar ba to ƙarshen ta ubangijin sai ce kayi kaya ne ba za ka biya dole wannan karatun mu duk da ga aikace abin da za ka kai waye matsayinka a'a shi ya faɗi ko shi kenan amma kuma da shi da iko da kai to abin za yi hukunci oro ne to a kasa da na bi shi ta mu da yi kamar nan ba yin zaki shi kawai mota Kuna ya ce ba inda da ribi abin da ke ce menene daban menene daban shin bari daban yafewa daban menene wane shi daban ya to wannan ina man bai tafi da wannan matsayin fa bawa kusan da duk abin da zai yanke Allah ya samu yawon sannan yana iya yafe Allah a wannan abu zabiya bi isa in ka nemi mutum ya yafe ma ko sai ka tafi wajen ubangijinsa in ka roƙon shi yafe ma na bawa ka, amma ta ba shi haƙuri amma idan ma baka je wajen ba babba amma ko magana ka je wajen Allah kwata-kwata da ya sama su eh, an kuɗi ya ɓata hanyar haka ka ganin kaga sun fi shi iko bayan ni aka gwabza gaskiya ne a ce mai ta bakin wani na ga soja ne ya ɗebo ina ga ko ya ɗebo kuma kamar ya ɗebo da ya ɗebo su ya zo motar masallaci ta kuke masa mota kuma bai wace kewaye cewa direban ke gashi gashi gashi kalle rubutu nan mota kudi ne ce kana da za ka iya samo motar ka kwashe kayan da ke cikin wannan motar a kai su wuri ka ce eh shi ke nan rage yi waya a karo da mota sau da kan aka zo da mota aka kwashe kayan da ke ciki aka zuba a wannan mota, yan sanda sun zo yake duk kudi wannan motar mu ce ta addini ne ta gudu shi ba komai matsayin sai nuna masu su hawa ne kuma yake to ita kuma wannan motar da da aka da aka rubi ta tabbata nan wani ka san wani yake na san shi yake to ka san ka san shi sannan ka ce za ku yi kuma ki zo ka yi godiya da wasu mutane su zo su yi gungu za su ce za su nemo inda nake zo su yi godiya ba na su shi nan magana ta mutu sai wannan labarin da na bada shi wannan kuma aka ce ne zai bada ma abokin ki nan ta ke masa wayar wata mazan dumbo wani aminin kan wata sa kaza kaza kaza kaza ya ga sai ta ce da zan yi turo masu jin mota ya turo su da aka yi to in gara a yarje ofi hara ba zai koma tattunan abun hawa kalala ba faɗi ba laifin yawo kuntu fa haliyar tabo da idan kada tawafin ifafafi in ya gama tawafin ifafa ya hau fi firan yaljimari bi nita ala na kafir jo'ihi min makkata dawowansa daga makka zuwa mina idan kada tawafin ifafafi ta mina ke duk dai ya shi shirin wasu kofu